church, as faithfulness of the body of Christ, Christian greetings in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. jagoran addu'ar zaman lafiya wa ƙasa janar yakubu gawan ya ce an taru a majami'ar kokin lcc jihar bauchi shiyar arewa maso gabas a matsayin mabiya addinin yesu almasihu domin yin addu'a wa ƙasa a samu zaman lafiya a nasa jawabin mai masaukin baki gwamnan jihar bauchi bala abdulkadir Mohammed kauran bauchi ya yaba da wannan yunkuri da mabiya addinin kristan suka yi domin roƙon allah ya baiwa ƙasa zaman lafiya musamman shiyar arewa maso gabas inda ya ce jihar bauchi ita ce kofar shiga da fita da ta haɗe arewa maso gabas da sauran jihohin da ake makwabtaka da su a gefe guda kuma an yaba wa umarnin da gwamnatocin jihohin borno da yobe suka bayar da ke faɗakar da al'ummar musulmi kan yau litinin a yi azumi domin neman zaman lafiya ga abin da wani liman ya shaida mini kan wannan bukata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sunana imam sa'id alhatu bawa limamin masallacin juma'a kullum umarni da kyakkyawan aiki da kuma hani akan mummunan aiki abu ne da allah ya umarni da ayi. wannan kira da gwamnatocin wannan shiya suka yi na cewa dukkanin 'yan uwa musulmai a duk inda suke a fadin duniya nan ko da sako ya iske musu su azumci wannan rana da kuma eh, koyin wani aiki na ibada da niyan allah ubangiji ya kawo zaman lafiya a wannan shiya da kuma najeriya da kuma dukkanin kasashe na da ake samun tashin tashina da kuma tashin hankali abu ne mai kyau cewa a yi azumi ubangiji ya ce mutanen kirki masu imani na gaskiya su ne wadda idan musiba ya same su cewa suke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu ga Allah muke kuma gare shi za mu koma ba mu da karfi sai na Allah ba mu da dabara duka sai ga Allah to mun mai da al'amuran mu ga Allah Allah ya mana maganin wannan al'amari da izinin Allah da yaddan Allah kuma Allah zai maganin al'amarin Abdulwahab Muhammad Amurka daga Bauchi a Najeriya